Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin Alhamis shida ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai. Shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden ya buƙaci Amurkawa ranar Laraba da su jure wa munar cutar coronavirus da ke karuwa. Firaministan Pakistan ya yaba shugaban amurka mai barin gado donald trump saboda fara aiwatar da shirin zaman lafiyar da ke nufin kawo ƙarshen rikici a afghanistan Firaministan Habasha ya yi watsi da kiraye-kirayen tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin cikin gida wanda tun ya kashe ɗaruruwan mutane. Kanin labarin kenan To ko me yasa majalisar dattawan Najeriya ke son yin tozali da ministan sadarwa kan batun tsaro? Yaya za ka ma doke sim card ka amfani da shi? Misali ko a Saudi Arabia ko a Iran ko a Israel a ce ba kama ya ne ma za ka fara. To a yayin da wasu ke cewa ziyarar zawarci ce APC ta kai ma tsohon shugaban Najeriya Gullar Jonathan wasu kuma na cewa marmarin PDP aka fara yi. To ko me yasa? To a waye gari Buhari da kansa yake cewa jarsa mutum ne. Sannan har a zo ce wurin wurin APC suna kawo suna kawo ziyara. Hukumar kiyaye haɗuran motoci shiyar Borno arewacin Najeriya ta gano cewa gudun kauce ma boko haram na haddasa haɗuran motoci. Kowa na so ya wuce wannan danja zone kaga daga nan zuwa auno daga auno zuwa jakana daga kana zuwa benishek kamar kowace ranar alhamis yau ma alheri grace abdu na tafa da shirin domin iyali kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya shugaban amurka mai jiran gado joe biden ya buƙaci amurkawa ranar laraba da su jure wa munar cutar coronavirus da ke karuwa amma ya ba su tabbacin cewa amurka za ta yi nasara a wannan yaƙi da cutar ta corona kwana guda gabanin hutun ranar cika ciki wato thanksgiving na shekara-shekara da ake yi yau alhamis biden ya alkawarin tartibin kwarin gwiwa don haka a saurara wannan ba zai dawoma ba har abada. ya ce ana iya samun allurar rigakafin farko na kwayar cutar coronavirus a ƙarshen disamba yayin da ya sha alwashin za a yi wa dukkan mutanen ƙasar rigakafi da zarar lokaci ya yi da yake magana daga garinsu na wilmington da ke jihar delaware bayan ya ce a halin yanzu amurkawa na buƙatar yin taka tsantsan da yawa sun yi jinkiri ko kuma sun yi bars da su a ba da tazara tsakanin mutane a sanya takunkumin fuska tare kuma da kaucewa manyan taruka. Biden ya ce a duk tsawon rayuwarsa ya saba da yin babban taro na dangi a ranar cika ciki. Amma wannan karan zai yi bikin ne kawai tare da matarsa Jill Biden da 'yarsa Ashley da kuma mijinta Howard Karen. Firaministan Pakistan Imran Khan yana yaba wa shugaban amurka mai barin gado donald trump saboda fara aiwatar da shirin zaman lafiyan da ke nufin kawo ƙarshen rikicin afghanistan yakin amurka mafi tsawo bayan lokaci mai tsawo ne ake fatan samun zaman lafiya a afghanistan babban nasara ce ga trump saboda a zahiri ya tilasta wannan shirin zaman lafiyan a cewar kan jiya laraba yayin tattaunawa tattalin arzikin duniya ta yanar gizo kan ya kara da cewa ina jin cewa shugaba trump ya yi rawar gani a nan kuma ina da yakinin cewa zababben shugaba biden ba zai sauya wannan ba saboda babu wata mafita saboda haka ina ganin kowa zai yi kokarin tursasa wannan tsarin na zaman lafiya tattaunawar ta ɗauki kusan watanni ashirin kafin samar da yarjejeniyar gina zaman lafiya a watan fabrairu da ya gabata tsakanin abokan adawar biyu a yakin afghanistan na shekaru goma sha tara Firaministan Habasha ya yi watsi da kiraye-kirayen tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin cikin gida wanda tuni ya kashe ɗaruruwan mutane tare da raba mutane sama da dubu arba'in da mahallansu a ƙasar da ke zama babbar aminiyar Amurka a gabashin Afirka. Matsayar da ta firgita jami'an diflomasiyya daga Addis Ababa zuwa Washington game da yiwuwar ci gaban rikicin. jiya laraba firaminista abi ahmad wanda shekarar ta gabata aka ba shi lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel saboda kokarin da ya yi na kawo ƙarshen rikicin da ya kunno kai tsakanin ƙasarsa da makwabciyarta eritrea ya fitar da wata sanarwa da bata nuna adawa ga ainihin masu adawa da shi ba wato jam'iyyar tigray tplf amma ga ƙasashen duniya A matsayinta na ƙasa mai cikakken iko, Habasha na da cikakken 'yancin kiyayewa da aiwatar da dokokinta cikin yankinta, in ji Abi game da rikicin da ya faru a farkon watan Nuwamba, lokacin da ƙungiyar ta TPLF ta kai wa sojojin tarayya hari, kuma wannan shine ainihin abin da muke yi. An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda ganin yadda miyagu ke amfani da katin sim na waya wajen tsara su Majalisar Dattawan Najeriya ta gayyaci ministan sadarwar ƙasar Dr. Ali Ibrahim Fantami don sanin ko me yasa har yanzu miyagu ke iya amfani da layuka marasa rajista Madina Dauda gare ki. Wannan mataki da majalisar ta ɗauka ya biyo bayan wani ƙudiri ne da mataimakin marasa rinjaye, Sanata Emmanuel Buwacha ya kawo zauren majalisar. Buwacha ya kara da cewa yanzu haka 'yan fashi da 'yan ta'adda suna tattaunawa domin neman kuɗin fansa ta hanyar amfani da wayoyi tare da yin nasara da su. population na Najeriya fiye da miliyan 200. Wansu kasashen da ba mu kai su ba, wa na abubuwan duba su fara wurin ba. yaya za ka ma ɗauki sim card ka yi amfani da shi misali ko a saudi arabia ko a iran ko a israel a ce ba kama ya nema za ka fara Shi ma Sanata Abdullahi Adamu ya ce duk wani mai hankali kuma ɗan ƙasa dole ne batun tsaro ya tayar masa da hankali. Da ba wani zaman za a yi a ƙasan nan da za a ce an zauna a yi wani magana mutum ɗaya biyu uku wanda yake maganin harkar zaro bai shiga ciki ba to kuma ba abu ne wanda yake zan faɗa a gidan rediyo an ce ai kaza kada ai kaza a'a iyaka dai a bai gwamnati goyon baya daidai gwargwadon iyawanmu kwana kwana ya kashe shugaban jam'iyyar apc na jiha ta ko. amma a wani abu mai kamar mayar da martani ministan kula da ma'aikatar sadarwa isa ali fantami ya ba da bayani cewa a lokacin da ya kama aiki an rufe layuka sama da miliyan biyu waɗanda ba a yi musu rajista ba zuwa na da ne akwai sim da ba a yi rijistarin ba da ake aiki da su a wuri a najeriya a karkashin umarninmu mun bincike adadin su da adadin ma ba a samu sani ba aka samu guda miliyan tara ne da dubu ɗari hudu cikin taimakon allah muka sa a kammala registration su wanda ba a su yi ba a layukan su a cikin ƙasa da wata guda a rika layi miliyan biyu da dubu ɗari da yan kai da wanda ba su yi ba kuma tun daga nan muke kokarin sa ido mu ga cewa dukkan wani sim a masa rajista a najeriya don wannan zai taimaka wajen harkar tsaro da kuma abin da ya kama da wannan a yanzu dai majalisar dattawa ta ce ta damu ainu da yadda tsakanin masu kariya da mai karewa na ƙara lalacewa a sakamakon haifar da karya doka da oda kamar yadda aka nuna a lokacin zanga-zangar nsars wanda wasu ɓata gari suka kwace daga baya Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filo hashin gumel da kashi na biyu na labaran duniya. Yunkurin da Amurka ke yi na daƙila barazanar ƙungiyoyin 'yan ta'adda a duk Afirka na cikin wani hali yayin da kwamandojin soja ke kokawa game da yiwuwar rage yawan sojoji da sauya wasu fifiko a cewar wani sabon rahoto na gwamnati kan ayyukan yaƙi da ta'addanci. rundunar sojin amurka da ke afirka a halin yanzu tana dakaru dubu biyar da dari daya da aka jibge a nahiyar kuma yawancinsu suna jibuti ne kimanin sojoji dari shida da hamsin zuwa ɗari takwas ke aiki a somaliya tare da ƙarin 760 da aka tura zuwa sassan yammacin afirka jami'an ma'aikatar tsaro na pentagon suna nuna damuwa cewa ba tare da ci gaba da kasancewa ba yunkurin su na dakile kungiyoyin da ke alaka da alka'ida da isis na iya fadawa wani hali jami'an pentagon sun kasance suna tunanin rage yawan sojojin da aka jibge a afirka a cikin mafi yawan shekarar ta gabata tare da tattauna batun janyewar da ba makawa wanda zai fara a watan Disambar bara. Kasancewa cikin rikice-rikice da fama da matsalar tattalin arziki fiye da 'yan kasar Siriya miliyan tara uku ne ke cikin haɗarin yunwa a wannan lokaci na hunturu. Inda farashin burodin da ake ba da tallafi ya ninka sau biyu a cikin watan da ya gabata, kuma samun damar agaji ya ragu sosai. farashin kayan masarufi sun yi tashin goron zabin da ba a taba gani ba yanzu mukaddashin mataimakin shugaban agaji na majalisar ɗinkin duniya ramesh rasanjiham ga taron majalisar tsaro a jiya laraba farashin burodin da ake ba da tallafi wanda masu fama da talauci da iyalai masu rauni suka dogara da shi ya ninka sau biyu a watan da ya gabata yayin da nauyin burodin ya ragu da kashi goma sha biyar cikin ɗari ya ƙara da cewa ku ɗauki wannan dama ta ƙarshe. A watan da ya gabata, gwamnatin shugaba Bashar al-Assad ta Siriya ta sanya iyaka akan adadin burodi da iyalai za su iya saya, kuma farashin burodin na kasuwa ya ƙaru. Ya tashi da kashi ashirin da shida cikin ɗari tsakanin Satumba zuwa watan Oktoba. Yayin da farashin wasu 'ya'yan itatuwa da kayan marmari ya tashi da kashi 44 cikin ɗari. Wata kotun kasar Turkiya a ranar Talata ta kara sabbin waɗanda ake tuhuma a cikin karar da ake tuhumar jami'an Saudiya da ake zargi da kisan ɗan jaridan nan Jamal kashoji. Kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka rawaito a shari'ar da Ankara ta ce ana buƙatar bayyana cikakkiyar gasken lamarin game da kisan. kashoji mai sukar yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman ne an yi masa ganin ƙarshe lokacin da ya shiga ƙaramin ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul a ranar biyu ga watan oktoban shekarar 2018 jami'an turkiya sun yi imanin cewa an daddada jikinsa tare kuma da ɗauke shi yayin da ba a gano inda gawarsa take ba a watan satumba wata kotun saudiyya da ta ɗaure mutane takwas tsakanin shekaru bakwai zuwa ashirin akan kisan a shari'ar da masu suka suka ce ba ta gaskiya ba ce babu ɗaya daga cikin waɗanda ake ƙara da sunansu. A zaman kotun da aka yi a ranar Talata Istanbul, zama na biyu kenan kawai na shari'ar da aka buɗe watanni hudu da suka gabata. Kotun ta amince da tuhumar da ake yi ta karo na biyu, inda ta ƙara mutane shida da ake zargi cikin jerin jami'an Saudiya ashirin da tuni aka yi musu shari'a ba tare da sun halarta ba. a gaida Sarfilo Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jihar birnin arewacin Najeriya inda hukumar kiyaye haɗuran ababen hawa ta lura cewa wajen ƙoƙarin kauce ma boko haram motoci kan yi gudun da kan haddasa haɗari Haruna Dauda gare ka. Kwamandan ruwa da kare hatsira na jihar Borno, wato Alhaji Sunusi Ibrahim, ya ce cikin wannan shekara kaɗai an samu asarar rayuka 23 da kuma munanan raunuka guda 90 sakamakon hatsarin mota da aka samu akan hanyar Maiduguri zuwa Damaturu da gudun kaucewa mahara. musamman ma kan wannan titi ya tashi da garin Maiduguri zuwa Benishek kuma wannan hanya ya tafi kowane hanya zirga-zirga ganin cewa ita ce hanya da tashi da garin Maiduguri har ta dangana zuwa birnin Iko. kwamandan Sunusi Ibrahim ɗin da ya yi ƙarin haske game da yadda ake samun yawaitar hatsarurruka akan wannan hanyar. Kowa ya san halin da muka samu kanmu a nan Borno. Na ɗaya hanyar dai ba ta da kyau. Na biyu kuma kowa yana so ya wuce wannan danja zone kaga ga nan zuwa auno daga auna zuwa jakana daga kana zuwa a benishek wannan in dai ka wuce wannan to kana ganin ka wuce wajen hanya mai hatsarin da kake tunanin abin da kowa yake tsammani ba na son bayyana abin da nake nufi sa ga kowa da ta gudu cikin wannan shekara an samu haɗarurruka guda goma sha ɗaya kuma daga ciki akwai mutane da uku suka mutu bayan haka kuma mutum casa'in sun samu raunuka alhaji amadu musa dai shine sakataren kungiyar direbobi na jihar borno da ake kira nurtw da maya soma da bayyana irin halin da direbobin suke fuskanta yanzu gas gaskiya halin da muke ciki hali ne na eh, kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a kullum in ka fita kan hanya baka san me zaka tarar ba kuma muna kira ga federal government na Nigeria musamman hanyar mu babban hanyar mu tsakanin Maiduguri da zamaturu don allah a gyara mana hanyoyin kamar wani irin matsaloli za a ce musamman direbobin ku suka fuskanta babban matsalan da direbobin mu suka fuskanta akan hanya shine rashin tsaro akan hanya wallahi yanzu musamman a fa'in ka tashi tsakanin maiduguri da manguno kafin ka je kosom kamar yadda nake gani za a fita a tara direbobi za ka ga wani za a tare a ɗauka direba da mota duka a shiga jeji haka hanyar maiduguri to damaturma kwanaki iri wannan ya cika faruwa duk da sojoji suna kokari sun fita suna operation wannan hanya na maiduguri damatur zuwa kano de na ɗaya daga cikin hanyoyin da aka ba da kwangilansu tun a lokacin gwamnatin obasanjo haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. to a gaida haruna to kamar yadda ba a rasa ji ba wasu kusoshin jam'iyyar apc sun kai ziyara ma tsohon shugaban najeriya gullar janatan al'amarin da ke ta samun fassara kala-kala ga dai mahmud ibrahim kwari da cikakken rahoton Gwamnan jihar Yobe mai Malabo ne kuma shugaban riko na jam'iyyar ta APC na kasa baki ɗaya shine ya jagoranci tawagar zuwa bayelsa da sunan taya tsohon shugaban murnar cikarsa shekaru 63 da haihuwa. Cini dai jam'iyyar PDP mai hamayya ta Dr. Goodluck Jonathan ɗin ke cewa ziyarar wata manuniya ce da ke tabbatar da cewa gwamnatin PDP ta kwatanta adalci cikin shekaru goma sha shida a mulkin ta. Sai dai Alhaji Lamido guda cikin mutane takwas da suka kafa jam'iyyar ta PDP na cewa. Gwamnatin mulkin Jonathan me ba gaya masa ba duk abin za a yi na cin mutunci an yi shi kuma bayan allah yan najeriya akan cewa suna ganin masu waɗannan manya ne irin su buhari sun yadda to a waye gari buhari da kansa ya ce mutum ne sannan a zo a ce wani wani AP suna kawo suna kawo yara to ai ba su jagun jirasan ba sun jagun PDP ne bare ce idan ana Boko Haram ya kai wata shida a yansu to masu mulki ne suke yin ta to shi shekara biyar ana Boko Haram iya an waye gari tafiya tsakanin Kaduna daga Abuja gara ba a magana abin faru a ƙasar Kaduna ko a ƙasar Zamfara duk da cewa gwamnonin sun ce ta murna ga tsohon shugaban shine makasudin ziyarar tasu amma manazarta na fassara ta da cewa alamu ne da ke nuna apc na zuwarci shugaba goodluck jonathan sanata masa'udu el jibril doguwa da ke zama memba a jam'iyyar ta apc ya ce idan hakan gaskiya ne to akwai bukatar gyara daga lokacin da jam'iyyar da take mulki take bin mutane suke tsintsincewa waɗanda za su taimaka a dawa ta zauna dimokuraɗiyya ta zauna da gindinta a ba za a kai inda ake so a kai ba menene ya kai su wajen shi shin yana da alaka da cewar idawo cikin jam'iyyar nan ta apc takara idan kuma sun yana da alaka ya dawo cikin jam'iyyar nan ta apc takara me yasa laifuffukan da suka faɗa a baya ba su ne. Ko yaya jam'iyyar PDP za ta ji idan ta tabbata Jonathan ya sauya sheka zuwa APC? A PDP kowa ɗa ne, kowa ra'ayi kawo shi ɗarai ta yaran. So da kowa da yanci abin da yake so. In yi ganin cewa shi shine masoyinsa amma wasu ke bar yanzu ya sauka lafiya. idan haka ta faru me mataki da jam'iyyar pdp za ta ɗauka misali da can ai an sun bata ko su bata ba dacen manya-manyan pdp da ta haifa a ne su ba su bata ba sun da aiko alhaji Lami da kenan tsohon gwamnan jigawa kuma dan kwamitin amintattun jam'iyyar pdp mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah. Assalamu alaikum barkam da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bibiya ne kan batun cin zarafin iyali da kuma rashin mutunta juna tsakanin ma'aurata. Bakin da muka gayyata domin musayar miyau sun hada da Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayya dan adam kuma kwararre a fannin harkokin iyali. Da barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano. da kuma Malam Abdulra'uf magidanci kuma mai kula da lamura. Barista Amina tana bayani a kan masababin wannan lamari lokaci ya kwace mana inda kuma za mu tashi kenan yau. Duk abin da ya ja mana wannan rashin bin mu Kamar yadda na ƙara ita kuma ko kowa zai ba al'adarsa ya zauna lafiya ko kowa zai ba al'adarsa ya gaba daidai ba to shi bahaushe saboda al'adarsa da addininsa sun cakuɗe sun rikite sun zama abu ɗaya to ni zan iya cewa barin addinin mu. shi ya jawo mana muka samu kanmu a cikin lalacewar da ta fita kowa. Bari dan dora abin da barista ta ce in fasa mata ina da wani statistics a nan daga Nigerian Social Institution and Gender uh, Social Institution wanda suka akan Gender Index Violence. Gender Index Violence 2016 2016 wanda suka ce 30.5% kashi a cikin kashi 38 din nan da aka yi reporting kashi 30.5 kungiyar maza ne suka yi violence against women violence against women maza ne suka farwa mata kashi takwas ne kadai aka sami mata suka farwa maza mala brahma a cikin bayanan dakta da na barista da yake kashe-kashe musamman shi dakta yake cewa kuna daukar matakai na hana su kudin cefane na kai musu duka da waye da sauransu wai a lokacin da mace ta ɓata wa magidanci rai ana cewa waɗannan abubuwan ba su dace ba ga shi mala ya kawo mana kashe kashe baya shi magidanci baya wani nazari na watakila sigar da zai bi ba tare da ya hana ta kuɗin cefane don ya azabtar da ita ko kuma da ya kai mata duka ko mu hangulɓa ba akwai sigogi da yawa ko da safen nan ma sai na je na wani alkalanci hmm. na irin wannan matsalar mutum ne a wuri yarinya suke zaune sai yar hatsaniya ta tashi a tsakaninsu yar hatsaniya nan kuma ta kare ta karya ba wani sukarin nan ba zai isa ko kunnan da kace a dama za a ba yara ko za a ba kaza ba sai ya ce a ji a shi haka watakila abin bata mata rai yayi sai ta mayan masa da martanin da bai mai daidai ba martanin tambayar masa kuma shine ya zo da allah dan ba na aran roba zan zuba shinkafa ta ce ba za ta bayar ba ba ta ka bace hmm. dan ba na aran kaza zan yi kaza ba naka bane shi kuma sai dauki robobin tunda abinci ma ya bata ta ce ba ta ci ai shi ya siyo ba ta ci ba sai ya ɗebi abincin da taliyar da ya faffasa robobin ya ɗauki katifa jariri ya yanyanka ya ɗauki duk wasu abubuwa da ya san cewar shi ya siya da kudinsa yayyaga su ya je zuba su a masai <laughs> aka kamun kes ɗin sai take cewa wai ba wannan ne kes ɗin ba ai kes ɗin da daddare ne ya neme ta yarinya tana kuka so ta ce bari ta yi rarrashi yarinya ta yi bacci tukunna kafin harkoki su kan kama hmm. shi kuma ya fushi ya ce ba ma ya so so da safe ya ce ta tafi gidansu kafin ta tafi ma ya kira ta ya abin da zai yi a gabanta da ya ce ko kina nan ko ba kya nan ni zan iya jiyar da kaina so ke baki da wani amfani kenan ya tura ta gida so aka zo aka same ni gashi gashi gashi gashi sai na kirawo ta personal ba na so magana a gaban mahaifiyarta saboda ita mahaifiyarta in kai maganar yar a gabanta za ta zo ta tare ba za ta bari ka isar da sakon da kake son isarwa ba me ya jawo saboda jarabar san yaya akwai iyaye mata da wallahi ba sa son su bar uba wa yashi magana ta fahimta da zai fahimta da dora ta akan hanya sai su zo su tare su ringa nuna su su suke katon mata yanci su suke kaza su suke kaza kai uba ba wani abu za ka iya yi ba ko ma me aka kawo sai dai ka ce a yi reconciliation ta koma a sasanta su ta koma mm. duk uba ba zai so ya ga shi a gida a zaune ba mm. in dai ta isa aure duk yadda zai yi a sasanta a koma zai yi mu da haka muka taso muka ga iyayenmu da kakanninmu suna yi sai na kirawo ta na ce da Allah ki sake min bitar abubuwan nan da suka faru bayan shi na buga mara waya dama na tambaye shi da abin da ya faru ya gaya mu ya ce duk abin da ta faɗa ba haka ba ne gashi dalili tana mai gori ne akan kayanta ita wannan kaya kayanta ne aka ta zuwa ka ba zai amfani da su ba tun da kaza ya faru shi ne sai na kira wuta sai na ce da aka kai ki ɗakinsa me ya faru sai ta shiru ta sun koyar da kai sai na ce kin ba shi kanki gaba ɗaya nan mata sun koyar da kai ta murmushi sai na ce sai roba da cokali da kofi shi za ki kasa bashi wanda ba su da muhimmanci ai jikinki ya fi wannan muhimmanci da kika ɗauka kika mallaka masa gaba ɗaya abin da zai da shi na ce abin da ya sa na kawo ki gefe mai magana da asusuba a gefe guda saboda ba na son wani ya zo ya hana ni gaya miki abin da ya kamata in gaya miki don ba zan ji kunyar gaya miki duk abin da nake so in gaya miki wanda zai zama masalahar aurenki ki zauna lami lafiya da mijinki ba. Cewa na misali matakan da kuke ɗauka mm. ko kuma ake zargin ana ɗauka kamar yadda kashe-kashen dokta ya eh. kawo mm. cewa akwai na kai duka akwai na eh, cin zarafi ta hanyar magana mm. ya gaya ci mutuncin ta ya faɗa mata magana ta zagi ko mai ciwo to shine yake cewa ma a baya-bayan nan ma wata siga ta fito ta ma sai ya hana ta kudin shi. economic balance eh, economic balance ko kuma ya ki sai mata wai ba wata hanya to babu wata hanya misali hmm, da za a bi da za a bi dan a horas da ita a matsayin narko misali ni kan kamar ni yanzu misali zan baka misali akan kaina hmm. ni duk abin da mace za ta yi min ba zan hana ta ci ba ba zan hana ta sha ba hmm. duk hakkin da na san Allah ya dora a kaina zan bata amma ni na san hanyoyin da zan bi in kamar na farko dan ba mu misali dama irin waɗannan misalan muke so saboda manufar ita ce mhm. Dukkanin mu mun yarda kai mu hangulba mhm. ko faɗar magana mai zafi ga mace ko hana ta kudin cefa ne ko mhm. wani abu mai kama da haka wato ba daidai bane misali ba daidai bane gaskiya da haka muna so mu fito da wasu hanyoyi idan mutane su fahimci cewa ba sai ka bata kanka lokaci a can ba za ka iya yi mata narko wato ka ladabtar da ita akan abin da kake ganin ta yi maka ba daidai ba ba tare da ka azabtar da yunwa ba ko ka azabtar da lafazi na cin zarafi ko kuma ma kai hannu ta hanyar duka ba kaga na farko mace ko me kake bata a za ta bukaci irin su kayan daɗi misali Mm. Wasu tsire ne ko su apple ne wannan wasu abubuwa na extra eh, wasu abubuwa na ba sabon bane yawa ko ka je rufai da ka siyo mata fura mm. ko ta yar kaza mm. ko wani shayi tana bukata ta ce shayi kala kaza nake so da daren sha kun saba kuna yin haka to diran ta bata min rai ba wannan labari sai ka janye wannan ai wannan dama eh na gode Allah da ba ni gefe guda wallahi gefe guda nake ajiye shi da na ba maza ko da ka siyo ai ai dama abin ya faru ne kafin na fita ko zai faru ne kafin fita eh. so ko da na siyo zan bayar a lokacin eh. amma next hmm. zan yanke shi wato dai ko da kudin fatarwa nake bayar wato washe gari babu hmm. kana da washe gari babu haƙƙin da Allah ya bayar ci shi kadai zan bata hmm. ka sauke amma extra babu abin da ake cewa privilege eh, abubuwan jin daɗi to ba zan yi shi ba eh, misali kana da mota sai mata mota zaka iya karban mukullin ka ko ka hana ta kudin mai eh hana kudin mai ba zan ma karba mukulli ba eh. na karba mukulli wata magana ta taso da ba amma sai in hana kudin man haka ko kuma in za yi wani ankon wani ma gyara ne in gyarawa in fakin eh. dinta eh, tun da dai baka hana ta ci da sha ba ai dakta na gode wa Allah da bani da na ba maza nike amma ba zan ba to sai ku biyo mu domin jin wannan sirri da barista ta ambata kafin nan a madadin bakin namu Muhammad Hadi Musa mai ilimin kwalayyar dan adam kuma kwararre a fannin harkokin iyali da barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da kuma Malam Abdulra'uf magidanci kuma mai kula da lamura. Sai wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadi. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. shugaban amurka mai jiran gado joe biden ya buƙaci amurkawa ranar laraba da su jure wa munar cutar coronavirus da ke karuwa firaministan pakistan ya yaba shugaban amurka mai barin gado donald trump saboda fara aiwatar da shirin zaman lafiyar da ke nufin kawo ƙarshen rikici a afghanistan firaministan habasha ya yi watsi da kiraye-kirayen tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin cikin gida wanda tuni ya kashe ɗaruruwan mutane. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. Da Chubahiro ne da ya haɗa. Da injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.